Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu al'umma mu da yau da fatan kowa ya wuni lafiya. To insha Allah yau a gwargwaje a cikin ɗan takaitaccen bidiyon da fice mintuna biyu ba zuwa uku insha Allah za mu nuna muku wani abu wani sirri. Amma da Allah muna roƙon wanda suke sabbin zuwa ne da su danna mana alamar subscribe sannan kuma su danna alamar ƙararrawa domin sanar da su sabbin bidiyo da zarar mun ɗora. A insha Allah abin da zamu nuna wani bawan Allah mun wannan tambayar haka ya kira ni ta waya kuma na yi masa bayani ta waya din kuma alhamdulillah ya gamsu ba tare da mun yi magana ta wasu app ko ta wani wuri daban ba to a gurguje kun san mutum zai aiki a kayan masta to akwai buƙatar ya zama kowanne aikin ya sami suna wato sunan sunan project din da aikin da zai yi kenan ko kamar yadda kuka sani a wato a power director da wasu application da yawa na editing za ku ga cewa suna da irin waɗannan abubuwa ɗin to insha Allah shi ma na zan nuna mana ne da yake na san abin ba wani wahala gare shi ba ko da waya za a iya yi to amma kada wani ya mun tambayar kuma in yi bayani ya kasa gane a yasa na ce zan ɗan yi bidiyo ɗan takaitacce a takaice za ku ga wannan ayyukan da muka yi ne misali anan ga ayyuka guda shida ga ɗaya ga ɗaya ga ɗaya nan za ku ga kowanne sunan shi daban kun ga wannan abin da aka rubuta nan sunan kowanne nashi sunan daban to duk da cewa kawai na yi amfani ne saboda in na aiki kawai gogiya nake sakamakon ayyukan suna ɗan yin yawa to misali kai kuma kana so duk aikin da zaka ka rubuta sunan wannan aikin ba don kuma saboda kana zuwa zaka shiga kai kaga za ka gane wannan aikin ne to misali abin da za ka yi yadda za ka rubuta wannan sunan ba wahala gare shi ba in kashe kayan masta kamar haka kun ga kuka duba nan gurin za ku ga su abubuwa ga sunan guda biyar da wannan kamar hula ke zan ce ko me dai nan ga alama saitin nan ga wani kwama nan ga wannan alama fula fula ga wannan alama farwa din to in ka tashi inda za ka shiga nan gun za ka shiga kun gan shi nan sai ka shiga kamar haka in ka shiga nan za ka ga ga abin da ya kama to za ka iya ka goge wannan sai ka sa abin da ranka yake so misali tun da zan gwada bude kamar fayil ne wato wani bangaren project da zan yi aiki rubuta sunan shi misali bara a rubuta ken hausa misali misali gashi na rubuta kayan hausa sai danna oke kamar haka danna oke in ya kawo nan to sai in zaɓi background ɗin da nake son ɗorawa shi bidiyo ɗin da zan yi ko kuma aikin da zan ko kuma ɗauko bidiyon da zan yi aiki akan shi kai tsaye ɗauko misali ba ɗauko kamar haka sai kawai in duba nan sai in ɗauko kamar haka misali ba ɗauki wannan bidiyon idan na ɗauke za ku ga ya bayyana a nan gurin in gan shi ta nan gurin to sai in zo nan gurin kuma za ku ga next sai ka danna next to in ka zo nan nan gurin ka so za iya taɓa wasu abubuwa ne na motsa motsan bidiyo to amma mu ba za mu amfani da su ba sai mu danna next kamar haka in mun zo nan ma za mu huce nan hima ba ruwan mu da shi sai mu sa next in mun zo nan ma ga shi nan nan ma dai duk hucewa za mu yi nan bangaren kamar sauti ne wato kamar kiɗa ko waƙa ko wani karatu ko wani abu to amma shi ma ba mu da buƙatar mu ɗora shi yanzu muna bukata ne dai kawai bude fayil din in ya so daga baya mu je mu dauko da abubuwan da muke so mu dauko. sai mu shiga next ha kamar haka idan muka shiga next sai mu danna wannan gud din nan gurin wannan gud din na san mu danna shi kamar haka to yanzu haka shi wannan project din ya sami suna bara ku gan ɗanyo ba kaɗan daga ciki kamar haka za ku gana gurin gashi nan da yake wannan rigar ta gefe ɗaya fari ne za ku gana. an rubuta kayan hausa tv a kan nan to duk sunan da ka rubuta zai zama kaga project ɗinka ya samu suna mai fa'ida da ka insha Allah ta wannan hanyar ne zaka ka samar da da project ɗinka suna tunda ni na da project da yawa muna da su da yawa mun gani to da haka insha Allah kawai abin da mutum zai yi kenan da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu da fata wanda suke sabbin zuwa ne su danna mana alamar subscribe sannan su danna alamar kararrawa kuma sannan su danna alamar liking wasu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh